Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalil FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. dakarun 'yan tawayen ƙasar syria da turkiyya ke marawa baya sun kai hari ta jirage da motocin sulkeji jiya asabar a arewacin syria a yunkurin kwace ikon wani gari da ke kan iyaka daga hannun kungiyar is garin dabig da ke zara kilomita goma daga kan iyaka turkiya gari ne da 'yan sinni suka yi annabcin cewa a nan ne za a yi yaƙi na zamanin ƙarshe tsakanin musulmi da kuma abokan gaban su romawa ƙungiyar is tana kiran mujallarsu ta intanet da suka fara wallafawa a shekara ta 2014 da sunan garin. Masu sa ido na kungiyar da ke hankoron kare hakkokin al'ummar Siriya da ke da cibiya a Birtaniya ta ce dakarun sun kwace sassa da dama masu muhimmanci kusa da garin jiya Asabar. An ji karar bindigogi a lokacin da rundunar ke shirin gudan wuta kimanin kilomita biyu daga tsakiyar garin da ke karkashin tsaro. Turkiyya ta kaddamar da hare-hare kan iyaka a wurare da kungiyar IS ke da karfi ranar 24 ga watan Agusta, 'yan kwanaki kafin alakanta mayakan IS da wani harin kuna bakin wake a wajen wani bikin aure da ake gudanarwa a birnin Gaziantep da ke kusa da Turkiyya, wanda ya kashe mutane 51. A lokacin ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Turkiyya, Mevlut Cavusoglu, ya ce tilas ne a kakkaɓe mayakan is daga ƙasar siriya jiya asabar shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan ya ci alwashin ayyana yankin tudun mun tsira da aka raba da ta'addanci mai faɗin kilomita 2000 a kan iyaka da ya haɗa da yankin da aka kwato a gumuzun a wata sabuwa kuma jiya asabar sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov suka fara wani zagayen tattaunawa da nufin shawo kan yakin da ya daidaita birnin aleppo kerry ya shaida manema labarai cewa masu tattaunawa suna iya kokari su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta wani babban jami'in mayakan ruwan amurka ya ce an sake kai wa jirgin yakin amurka na ruwa harin makami mai linzami biyu a tekun Baharam da aka harba daga mashigin tekun Yemen. Babban jami'in ayyukan mayakan ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce an harba makami mai linzami na kariya USS Mason domin dakile harin da aka kai jiya Asabar wanda shine hari na uku da aka kai wa jiragen ruwan yakin Amurka a yankin cikin mako guda. hukumomin amurka sun ce babu ko ɗaya daga cikin jiragen ruwan amurka mason da kuma uss pons da harin ya shafa a hare-haren da aka kai ranar tara ga watan oktoba suka kuma ce harin da aka kai ranar laraba bai shafi jiragen yakin amurkan ba jiya asabar shafin intanet na rundunar soja ya ce a jawabin da ya yi a baltimore richardson bai yi ƙarin haske dangane da hare-haren na baya-bayan nan ba bai kuma faɗi ko makamai masu linzami nawa aka harba ba. rundunar sojan amurka ta ce koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakancin zango jiya asabar sai dai hakarta bata cimma ruwa ba kwamandan tsare-tsare na amurka ya ce na'urar sa idon su ta hango yunkurin harba makamin jiya asabar da rana a arewa maso yammacin koriya ta arewa rundunar tsaron harkokin jiragen sama ta arewacin amurka ta ce masu kula da lamura sun ce makamai wato makamin mai linzami ba shi da hadari ga arewacin amurka sai dai jami'ai a washington sun jaddada cewa amurka za ta ci gaba da sa ido a kan takalar koriya ta arewa kuma a shirye take ta haɗa hannu da abokan ƙawancenta koriya ta kudu da japan domin tabbatar da tsaro a arewa maso gabashin asiya jami'an amurka sun ce makami mai linzami na koriya ta arewa mai cin matsakancin zango ne da aka harba wani wuri kusa da birnin kasong To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shafin kwarmaton bayanai na Internet Wikileaks ya fitar da cikakkun bayanan waɗansu jawabai uku da Hillary Clinton ta gabatar ga shugabannin kamfanonin Goldman Sachs a shekara ta 2013 da kuma abin da ta gaya wa ma'aikatan ofishin yaƙin neman zaɓenta game da yadda za su tankari wasu matsaloli na zaɓe da suke tattare da ƙalubale. Wikileaks ya riga fitar da wato ya rika fitar da wasikun imel da aka sato ta kutsan imel ɗin manajan yakin neman zaben ta John Podesta na tsawon mako guda yanzu bisa ga cewa wasikun imel ɗin ma'aikatanta sun bayyana matsaloli da za su iya fuskanta da suka hada da abin da ta gaya wa jami'an banki cewa siyasa ta taka rawa a dokar da aka kafa ta yi wa bankuna garan bawul. Clinton ta kuma gaya wa shugabannin cikin raha cewa waɗanda ke aikin banki sun fi kowa sanin yadda ake sa ido a kan harkokin kuɗi. Babban abokin hamayyata a yakin tsaye da ɗan takara na jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da waɗansu masu kushewa lamura suna cewa tana da dangantaka ta kudda da manyan kamfanoni da kuma shugabannin kasuwannin kuɗi. Wani imel da aka kwarmata ya haɗa da ba da shawara cewa za ta iya rinjayar ma'aikata ta wajen kashe wuni guda tana aiki tare da ƙananan ma'aikata mata da ke gyaran gado ko kuma share-share a otal ko kuma gidan renon ƙananan yara. Ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancen Clinton tsohuwar gwamnan Michigan Jennifer Granholm ita ce ta ba da wannan shawara ta kuma ƙara da cewa magoya bayan mu na jam'iyyar Democrat za su tsima idan suka ga haka. A halin da ake ciki kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce yana yi wa clinton yana yiwuwa Clinton ta sha kwaya a lokacin da suka yi su ta baya-bayan nan, ya kuma ba da shawarar cewa a yi wa dukansu biyu gwaji kafin muhawarar da za a yi ta ƙarshe ranar Laraba. Trump ya faɗa wa jama'a a wajen gangamin yaƙin neman zaɓensa cewa, mu kamar 'yan wasa ne ko ba haka ba, ni a shirye nake a gwada ni. Trump ya kuma zargi kafofin sadarwa da taka rawar gani a yadda sakamakon zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar takwas ga watan Nuwamba zai kasance domin Clinton ta samu nasara yayin da yake ci gaba da musanta cewa ya taɓa waɗansu mata ta hanyar da bata kamata ba. Trump ya gaya wa magoya bayansa jiya Asabar cewa zarge-zarge ne marasa tushe ba su da shaida ko ɗaya wannan magudin zaɓe ne domin suna yayata wannan labarin da ba shi da shaida suna bugawa a manyan shafunan jaridunsu. Bayanin na Trump na baya-bayan nan ya zo ne kwana ɗaya bayan da waɗansu mata guda biyu suka yi zargin cewa hamshakin ɗan kasuwan na gine-gine ya nemi ya yi masu abin da ba daidai ba. Wata da ta shiga shirin talabijin na Trump da ake kira The Apprentice ta shaida wa manema labarai ranar Juma'a cewa ɗan kasuwar ya yi mata sumba. ya kuma rungume ta a wani otel inda ta je neman aiki a wani rahoto da jaridar washington post ta buga kristen anderson ta ce trump ya sa hannunsa ƙarƙashin bujenta ya taɓa ta a wani club da ke birnin new york a shekara ta 1990 matar 'yar shekaru 46 da ke zaune a kudancin california ta ce ta buge hannunsa ta miƙe tsaye daga inda take zaune ta ce ita da wanda suke tare sun fusata da abin da ya faru da ta ce bai kai sakan talatin ba anderson ta ce tana jan kafa fitar wato fita ta faɗa abin da ya faru ne sai dai ta ce daga baya ta ga ya kamata ta fito fili ta faɗa jaridar washington post da kuma mujallar people sun buga rahotannin farkon makon nan inda waɗansu mata suka ce trump ya taɓa su ta hanyar da bata kamata ba rahotannin su ne na baya-bayan nan a jerin zargin da ake yi wa trump cewa ya taɓa mata ta hanyar da bata kamata ba ko kuma ya nemi ya lalata da su daga ƙarshe masu bincike da ke aiki da dakarun haɗin gwiwa da ƙasar saudiya ke jagoranta a yaƙi da 'yan tawayen yemen sun bayyana jiya asabar cewa wani rahoto da ba shi da sahihanci ne ya haifar da kai hare-haren bom kan wasu gungun mutane da ke jana'iza a babban birnin ƙasar yemen ƙarƙashin wato ƙarshen makon da ya gabata da aka kashe mutane 140 da 525 kuma suka ji rauni. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batuwa dama ne da suka hada da muhawarar da ake ci gaba da tafkawa tsakanin 'yan takarar shugaban kasa su biyu na nan Amurka. Kana mu duba yadda hukumar zaben kasar Ghana ke neman fadawa rudu. Domin kuwa suna barazanar maka ta kotu abinda Irbad Ibrahim jaka da zaman lafiya game da zaben na Ghana ya ce hakan na iya haifar ma hukumar zaben cikas. Kana mu kammala da batun da a farko muke ganin cewa mun yi ban kwana da shi amma har yanzu yana nan tare da mu wato zaben jihar Edo. da farko mun tattauna ne da farfesa yusuf alasan na jami'ar missouri ke kansas kuma na tambaye shi ko yana ganin wannan muhawarar zai yi wani tasiri ga masu jefa kuri'a in ka duba cewa duk yawancin jihohin da ake ta kiki kaka colorado su ohio da sauransu da tana dan gaba kaɗan maybe da abinan lamba biyu ko uku to ta yi gaba da kamar daga biyu ko uku kaga an tafi sha ɗaya kaga wannan ba karamin canji ne ya samu ba daga lokacin da aka yi muhawarar farko kuma kafin a ta biyun nan da kuma hayaniyar da take faruwa wanda zan ce a takaice ma yakin basasa yake faruwa a ita a republican party a halin yanzu kana ganin ba ma a cikin jam'iyyar ba har ma a waje zai iya tasiri ya sauya masu jefa kura ra'ayi ai babu ko shakka wato haji ladan idan ka duba ai gaskiya a labarin wato in kai a tarihin duniya ma ni ban taba ganin wato dan gaskiya na je na yi bincike daidai gwargwado kan harkokin siyasa yadda ake zaben shugabannin duniya ba ma kawai na amurka kadai ba ba a taba samun wato dan takarar zaɓe wanda yake wato ya zama abun gujewa ga jama'iyyarsa ba irin donald trump kuma har ila yauwa kaga daga lokacin da aka ce wannan tape na ran juma'a da ya fito wanda ya ringa birga aiki akan fasikanci da yake da mata da sauransu to wannan ya tayar wa da republican hankali nesa ba kusa ba wannan ya jawo jama'a suka fara gudunsa to amma baka jin janye wanda ya da kuma neman afuwa da ya yi wannan na iya sauya wani abu shi ma yo eh, afuwa waye masa afuwa ai eh, binnan mai ke da suna eh, mataimakinsa ne ah, Mike Pence da kuma waɗanda suke mara masa baya amma an tambaye mu mun jama'ar Amurka cewa mun yafe ko ba mu yafe ba ina tabbatar maka kai kanka yanzu ba tambaye ka ba balantana mu dama da muke jira mu je mu kada ƙuri'a mu so wannan kawai tsakanin su ne su yan republican kuma waɗanda suke magoya bayan shi donald trump idan har sun yace masa me ya jawo speaker na house uh, paul ryan shi da kansa ce da ya kira taro wanda aka yi a cikin wannan satin wanda ya nuna cewa to shi gaskiya wannan abin da donald trump yake ya ishe shi ba zai iya kare shi ba to kaga wannan fa ba karami ba ne speaker of the house ya gaya wa dan takarar shugaban kasa shi fa ba zai iya kare shi ba kuma duk wanda suke eh, yan uwansa da suke house cewa ba fa yana roƙar su je su jefa masa kuri'a ba a'a in ka ga dama ka je ka jefa ba ga dama ba duk wani abin da kake so ka je kai to me ya nuna maka wannan ba karamin tashi hankali ba karamin tashi hankali bane sannan na biyu ai ila sanata John McCain shi ma katina ya fito ya yi magana ya nuna cewa shi ma babu shi ba Donald Trump dama can wato yana dan jira ne kamar kirismi kamar da bahaushe ke sha mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin hawaki yawwa to nan shi ma to da saura ka duba har a yau akwai wato manya-manyan shugabanni na ita republican party wanda suka yi zamani da you know, shugabannin republican eh, na baya wanda suka ga mulki irin su george bush da sauransu eh, senior da junior din gaba daya a yau yadda eh, na tabbatar in ka tuna cewa su su goma sha uku sun rubuto cewa waɗanda ke waɗannan mukarrabai ne manya-manya cicigai ne na jama'iyyar cewa ya kamata fa yan republican fa su kaucewa donald trump amma ba shi ba ɗan jama'iyyar ba ne idan kuma muka leka kasar ghana wasu ne ke barazanar maka hukumar zaben kotu game da zaben da za a gudanar a cikin watan disamba mai zuwa idan allah ya kai mu anya wannan ba zai iya kawo zaben cikas ba ga yadda tattaunawar baba ko makeri ta kasance shi da Irbad Ibrahim jakadan zaman lafiya na zaben kasar ta Ghana. Kana ganin waɗanda kwamishin zaɓe ta dakatar da su su yi takara wato 'yan takara goma sha uku da kwamishin zaɓe ta dakatar da su wasu na cewa suna barazanar za su je kotu su kai ƙaran hukumar zaɓe. Kana ganin wannan abin yana da wani mummunan tasiri ko kuma zai iya samun mummunan tasiri akan zaɓen da za a yi? Malam Makeri, kan da na kasance Eh, jakadan zaman lafiya na wannan zabe babban kuskure ne a ce yau demokratiyan kasan ghana eh, har wa yau wannan demokratiya jinjira ne domin shekara alif dari tara da da biyu kawai muka so ma jefa kuri'a da jam'i'o'i da yawa da su iya su rubuta sunayensu ita kuma mai duban zaben sabuwan mutum ne eh, zabe na farkon da daki gudanar da kenan ke ga wannan da za yi cewa ce yau wani ya fil formun shi ayin da ya kamata ya dagwara digo bai kawo digo ba saboda shi eh, mai shi babar ya sharaka cikin wannan takarar da za yi ko kuwa tin da ya rubuta layin da ya kamata a cross tin nan bai yi wannan ba ina ga wannan bai taka kara ya karye ba malam makere wannan mataki kuskure ne ina ga kuma zai create tension tension da zai create in ba sa hankali ba za mu samu babban matsala ranar da za a yi zabe domin batunan da jam'iyyoyin da aka ce ba yadda su yi takarar akwai wani jam'iyya sunan jam'iyyar ppp wanda ke da shi sunan shi dr pakwasi indom wannan sanannen mutum da yake fatin kurma shi presidential candidate ne da ya ja jiki ya kirkiro fatin shi ya zama presidential candidate shi a ce wai fil form ba rubuta wani ta'un ko ba'un ba a ce an disqualify mutum domin investment in da patunan suka yi ba wasa ba ne so shi wannan in ba duba ba matan nan za ta kawo mana babban matsala wannan kasa ne sa'annan wannan ranar ma da ta ce deadline kwana na goma na watan october a turance muna cewa it is not statutory domin mu akwai dokokin da aka aje legislative instruments lis constitutional instruments cis idan ka duba constitutional instrument 94 da ake duba ana zabe ba inda aka ce 10th October ne deadline wanda form mai shi bai cika ba wannan 10th October an sunan shi da kansa ba ya jefa kuri'a ba so shi da wannan ba shi cikin constitution kamar in ba ka iya ka kawo forms wanda yake ka daidaita komai ya tafi daidai kan da ya kamata ba ba ya da ka ba an ya ba su kwana biyu kwana uku ko sati daya ba duk su yi wannan gyara su komo. To sai dai ka san akwai daman wasu da ake ganin kamar su sun shigo cikin takarar ne don saboda su bata al'amura saboda ba su shigo don su yi nasarar samun shugabancin kasa ba sun zo ne da abin nan. Kana ganin idan za a dawo da 'yan takarar kana nufin da dukansu? Dukansu. Demokratiya eh, ta ba da inci. Ranka dade an duba shekarun mai shi idan shekarunka ya kai arba'in shekara arba'in ko sama kana da conditions requirements da ke ajiye ka bude offices hmm. eh, jihohin gana baki dai wannan ne ake duba amma ce wai eh, ka rubuta suna eh, rattabanin da aka yi akwai kuskure ko kodigon da ke kan wasali wasalin da ya kamata a dagwara ma wani harafi ba kawo ba shi ba ne bai taso ba ya kamata wannan zance a duba fatin da aka kansa sunan su duka kuma da wannan kungiyoyi su kuma su takarar da za a yi ba su masu share kaci. To bari mu duba jam'iyyun sun ce za su je kotu ita kuma hukumar zaɓe ta ce sai dai su je kotu ita mata ta a shirye take ta je kotu. Wannan abin ba ka ganin zai iya kawo ma ainihin zaɓen nan matsala? Idan kotu ta dagwara takunkumi kan wannan zaɓe kwana na bakwai na watan Disamba nan shi dai ba yaye jefa kuri'a wannan kwana kenan domin shi shugaban ppp na eh, idan ka duba ko sa amurka ban da republican party da democratic party akwai independence independence ko nawa ne ya kamata ba mai shi wannan dama domin demokratiya ne the choice of the people ah, saboda shi ne na ga eh, electoral commission baya fito a gaya mana hukumar zabe wai bata da lokaci zaben gama da da jawo zaben a yi shi ranar kwana na bakwai na watan november daga baya aka ce inda aka ranar da aka saba wata daya saboda shi shi eh, kwana na bakwai na watan disamba da shi za yi aiki so shi na ga wangan nan yana create tension ne wannan tension kuma babu bukata da gano kuma sai Najeriya inda aka kammala zaben jihar Edo da muke tunanin cewa mun jingina wannan batu a gefe a shi har yanzu tsugunna bata kare ba domin ko shugaban jam'iyyar pdp na yan arewa a jihar alhaji sani muhammad ya ce ba da kuɗi ga waɗanda ke kan layi wurin jefa kuri'a ne kawai ya rage ta gomashin zaɓen. da za a yi zaɓe an kira kowane political party an gaya musu abin da ba a so ba a so a ga mutum da kuɗi a gurin. Na ganka da kuɗi in kuɗi ya wuce naira ɗari ɗaya ɗari biyar me za ka zo kai da kuɗi dubunnai a wajen zaɓe wani business kake da shi in kana da business da mutum in ku tafi can gefe ba wai a area zaɓe ba is an electoral offense a ganka da kuɗi a ranar zaɓe kana ba mutane kuma a within 100 meters na area da ake yin zaɓe to kaga duk mai hankali zai san cewa maganar zaɓe ne yanzu kaddara kai alhaji sani muhammad a kira ka a ce ka zo ka bada shaida a shirye kake ka bada shaida cewa kaga ana bada kuɗi insha Allah ko na gyama matsalar guda ɗaya kawai da nake da shi shine ban da hoton saboda yanzu na matsalin ka ce gashi an bayar an bayar in baka da hoto za a ce na ina hoto shine kawai matsala guda ɗaya bayan da ka ga an raba waɗannan kuɗaɗen akwai wanda kai magana shi ya tabbatar maka da cewa kuɗin jiya kuri'a ne aka bashi? Warrai kwa, warrai kwa, warrai kwa akwai su mana. Nake kuɗin me ake ba ka ce ai kuɗin kuri'a ne. Wannan abu ne da jama'a kowa ya sani an zubar da kuɗi. Eh, domestic observer sun faɗa, international observer sun faɗa. Kuma wannan abin ba wani kaɗai na gani ba jama'a da yawa sun gani. To ni matsalar da bangare na shine ban da video clip da zan nuna in ce gasi shine kawai ta to yanzu da hukumar zaɓe za ta ce maka me ya kamata su yi domin a yi gyara a irin wannan wace irin shawara za ka bayar shawarar da zan bayar shine kawai jami'an tsaro su tabbatar kawai idan mutum ya zo jefa ƙuri'a ya ɓoye abin da zai je ya ɓoye abin da ya dangwalawa kuma sannan a tabbatar jami'an tsaron da aka kawo a gurin su yinka hana mutane ana ganin mutane da kuɗi a fili ba a kama su tunda wannan abin na jami'an kwaro sun yi kokari da abin zai yi to matsalar shi ne kusan duka politika party din suna da matsaloli har ta mu kanmu wasu daga cikinmu suna da matsaloli in za a faɗi magana gaskiya to idan hukumar zaɓe ta iya yin wannan jami'an tsaro suka ba ta haɗin goyon baya za a samu tsaftataccen zaɓe a kasar nan wato kana ganin jami'an tsaro ba su taka rawar da ya kamata ko ya dace a ce sun taka ba kenan a gaskiya ta bangare daidai ne suka birge ni ba wanda aka kashe amma bangaren hana rabon kuɗi gaskiya ba su hana ba Jama'a, yau nan kuma muka kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da Baba Yakubu Makeri sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. tafkin chadi mai faɗin murabba'in kilomita miliyan biyu da dubu ɗari hudu a baya a 'yan shekarun nan sanu a hankali na samun tasgaro da koma baya ta da a yanzu bai wuce murabba'in kilomita dubu ɗari uku ba kuma hakan na damun ƙasashen yankin kamar yadda ministan albarkatun ruwan najeriya injiniya suleiman hussein adamu ya shaida min kafewar tafkin chadi yana damu kwarai da gaske kuma wannan ya auku ne saboda canjin yanayi na duniya da kuma kwararowar hamada akwai magana cewa tafkin chadi ya kafe kamar fiye da kashi 90 cikin 100 daga yadda yake shekara 40 zuwa 50 da suka wuce to shin yaya girman wannan matsala take ne ga kwararre kan sha'anin tafkin chadi kuma shugaban hukumar raya arewa maso gabashin najeriya wato nizab dr husaini kankana hassan hekta miliyan ɗari to kaga idan ya koma ya tsuke to kusan hekta miliyan ɗari biyu da dubu ɗari ya, ya zama kenan ba a amfani da shi to kaga ta hanyar noman shinkafa su wani kama kifi kiwo da sauransu duk baki daya ya samu matsala. Tsohon babban sakacin hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara da masanin fika Alhaji Baba Aba ya yi karin haske kan matsalar tafkin Chadin. Matsalan ya fito ta hanyoyi ne wato don kasan ita tafkin rayuwarta eh, tana dangane da ruwan ruwayen da suke shigowa daga kogi-kogi daga nigeria daga cameroon daga chad daga niger duka to misalin da najeriya abana wato ruwan da ke shiga cikin chad yana da yawa amma yanzu ruwan da ke shiga chad daga najeriya ya koma kawai daya bisa goma ne da yake jaddada matsayin na alhaji baba ba shugaban hukumar raya arewa maso gabashin najeriya wato nizab Dr. Hussaini Hassan ya yi bayanin alakar kogunan Najeriya da na tafkin Chadi. Su koguna na Najeriya shi riba jama'are daga Dalima River ya sauko Dalima River kuma daga daga daga Jos Plateau ya sauko akwai tilden Fulani da Zartima Hill a ƙasar Bauchi su suka gangaro suka haɗu a garin da ake cewa Shagari inda aka yi ne za a yi kafin Zaki Dam a wurin ne suka haɗu da Haɗeji River nan ne suka kwararo ta gangaro kula sai da suka zo mahaɗar karage da alagarno confluence a bada local gammal shi ne suka haɗu suka zama yobe suka gangara suka tafi caɗi ba ƙaramin taimakawa suke ba. ministan ruwan najeriya injiniya suleiman hussein adamu ya ce suna kan bincike mataki na biyu kuma tuni ƙasar china ta ce za ta tallafa. mun samu wasu ƙasashe na duniya kamar ƙasar china to kuma kasa yanzu china a duniya ita ce ta ɗaya waje irin wannan aikin saboda akwai arewacin china kamar suna da suma kamar sahara suke da ba suna da karancin ruwa to akwai kudirin da shirin da suka yi suna jan ruwa daga kudu zuwa arewa Dr. Hussaini Hassan na hukumar Nizab ya ce in za a jawo ruwa zuwa tafkin cajin daga sauran kasashe to lalle ya kamata a yi taka tsantsan. In za a jawo ruwan nan ita tafkin ta kanta ta cike da kasa. saboda haka dole ne ita kanta ma a sake zurfa fata domin idan ka sako mata ruwa da Congo to zai zo ya rika cin wurare da dama. Yanzu dai wasu kasashen Afirka sun shigo cikin kawancen kasashen yankin tafkin Chadin. ga kuma tsohon shugaban hukumar raya kogin kwara alhaji baba aba na bada dalilan waɗancan ƙasashe. yanzu akwai ƙasashen da suka shiga cikin ƙungiya kamar central africa sudan da egypt da, da, da, congo sun nuna su ma dai suna kamar ƙawantaka da ƙungiyar saboda ta abin da ya samu wa'annan kasashen zai shafe su ne don shi daman irin manyan-manyan koguna wa'anda sun fi suna shiga daga ƙasa zuwa ƙasa da kuma irin eh, tafki wanda ya shafi kasa zuwa kasa idan fa ba a laƙari ba ba wai ƙasa ɗaya ne kawai zai zai shafa ba. Duba da yadda miliyoyin jama'a suka rasa hanyar samun cin abinci sakamakon kafewar tafkin Chadin, ministan ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu ya ce tare da taimakon bankin duniya ana ɗaukar wasu matakai. Akwai matakai wanda za su taimaka wa al'ummar da ke wurin abubuwan da suka shafi ilimi harkar eh, noma harkar lafiya da canjin dabaru na noma da sauransu saboda kafewar tafki. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a gudanar da wannan aiki duba da yadda matsalar tsaro ta dababe kasashen na yankin tafkin Chadi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. dakarun 'yan tawayen ƙasar siriya da turkiyya ke marawa baya sun kai hari ta jiragen sama da motocin silke jiya asabar a arewacin siriya yunkurin kwace ikon wani gari da ke kan iyaka daga hannun kungiyar is garin da big da ke tazara kilomita goma daga kan iyakar turkiya gari ne da 'yan sinni suka yi annabcin cewa a nan ne za a yi yaƙi da zamanin ƙarshe tsakanin musulmi da kuma abokan gaban su romawa ƙungiyar is tana kiran mujallarta ta intanet da ta fara wallafawa a shekara ta 2014 da sunan wannan gari masu sa ido na kungiyar da ke hankoron kare hakkokin bil'adama a ƙasar syria wadda ke da cibiya a wato a birtaniya sun ce dakarun sun kwace sassa da dama masu muhimmanci kusa da garin jiya asabar an ji karar bindigogi a lokacin da rundunar ke shirin lugudan wuta kimanin kilomita biyu daga tsakiyar garin da ke karkashin tsaro Wani babban jami'in mayakan ruwan Amurka ya ce an sake kai wa jirgin yakin Amurka harin makamai masu linzami biyu a tekun Baharam da aka harba daga mashigin tekun Yemen. To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya.